rayuwa kowa da uh, yadda Allah ya tsara mai rayuwar shi kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida kin san aka cewa turan gini turan zane akwai passion akwai kuma education. Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace abdul kallabinmu ta mako wata mace ce da ta ɗaura rauna da dama kama daga lauya, 'yar siyasa da kuma 'yar jarida za ku ji kowa ce ce. Kana kafin mu jingina batun cin zarafin 'yan aiki, yau bakin namu za su fayyace waɗanda ke da alhakin wannan cin zalin da kuma hanyar yi wa zaren tufka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako bari mu buɗe babin da batun cin zarafin 'yan aiki da galibi mata ne ƙananan yara da iyayen gijinsu mata ke yi. A yau, bakin da muka gayyata domin neman hanyar shawo kan wannan matsala sun fara da bayyana waɗanda ke da alhakin cin zarafin 'yan aikin. da iyaye ne iyayen masu sakin ƴaƴan su ba yara kuma farkon ma iyayen da ka uba ne saboda shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yadda za a yi amma wasu iyayen baban ya mutu baban ya mutu mm-hmm. ke kuma uwa yankun ki zuna ki rungume ki rungume yaran ba tallafi daga kowane bangare ko da ba tallafi ki aski zauna Allah ba zai hana yadda za ku ci ba ko ke ki je ki aikatau din ke ki je ki mm. kama yarinya amma a'a kin gwammace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki sai tara kudin aure suka ce suke yi eh. tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin eh. tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta cinye ko ɗan uwa waye ta cinye karshen ta da yarinya ne ta tashi ta sha sanyin banza ta sha duka to wato kenan ba yarinya ake ba kuɗin ba eh, aikawa da shi ake yawa da aiki hmm. akwai wanda ah, kamar yadda ce muku mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga ƙauye hmm. eh, amma sun yadda su zo cikin wannan zaure namu mu hmm. tattauna ah, ɗaya daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa ɗauko yara ƙauyen duk wacce ma bata zo birni ba bata zo ta aikata ɗin nan wai ba a wurinta saboda dai ba za ta iya girki baki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba a saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a ƙauyen shine sai ya tabbatar da cewa ta taba zuwa birni ta yi aiki so me ko ya zama abun kila dan kunya dan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta mm. to su a can abun alfahari ne sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wasu hajiyoyi ne wasu sarauniya mm. ana girmama su idan suka je ƙauyukan ɗauko yara mm. tunda zaki dinga ganin kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi mishi alfarman ɗaukan yan dan shi mm. zuwa birni a shi sa ai ai ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an ɗauko yara daga ƙauye idan su zo su aikata ya zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kuɗin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba hmm. ko daga uwar ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata ta kun da ji al'amuran da ke hmm. faruwa wato women lida kenan a ah, to haba kuma lida ce mana hmm. yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wadan an kama ita agent din eh. za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi wato ita magajiyan nan a eh. shara'ance to kamar kaman wani irin doka ake akwai doka na naftik suna ɗauko yara ne daga wani wuri mm. suna ɗaukai su slavery eh. ana kamar bauta bauta mm. mm. so hukuma ta hana kuma san ba sa jin kadin yaro yake kudin kawai kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai akwai yes da in an kama ka akwai shekarun da ake kamar shekara biyu kuma a cika eh. taron dubu ɗari biyu da hamsin kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mun wanda suke dauka ya zuwa Saudiya su ma wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kuɗin ita bagajiyar ita ma eh, eh ita ce ita ke cinye kuɗin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na dafa ke ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da, da ta wurinta kuɗin zai dinga fita mm. za a iya baki kuɗin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki ɗauki rabi sai ki aje ma yarinya mm. rabi so ko wannan ya danganta da yanayin yadda aka auno miki yarinyar kika zo ita riba ake ci da su mm, riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya ce an auno ta akan miliyan biyar ko miliyan shida sai fa ta gama fitar da kuɗin mm, ta a kanta sannan fa abin da ta tara sannan ki yarinya za ta dinga amfana da wannan kuɗin mm. wahala ce za ka je kai ta ta yin ta to ko kowane dai bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan da mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwan mu mm. a matsayin ciwon ya mace na ya mace ne tunda mace aka sani da tausayi ita aka sani da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne mm. sun haifa su ma yawa to amma kiga akwai bambanci wurin koma me suke aikatawa musamman azabtarwa da mm. suke yi akwai kuma masu rikewa da kyau ba eh, akwai masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta rike ta karatu ta karatu takan ɗauki ɗanta ta haɗa da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar hmm. a nan gidan ta tashi sun san ko bina ta ta waye waye duk ana aka yi mata tarbiyya wani ɗan matar shi take haɗa ta cewa na ka ne hmm. ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu hmm. mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kuɓuce ba ni zan aure ta to ai kuma dai malama rika kin ƙara ba matan aure tsoro ta ci gaba <laughs> ai wannan shure shure bari ki ji shure shure ai bai hana mutuwa mm. duk iyakacin ki in namiji sa zai aure ko ina ne ma zai je aure eh. to goma ma a ce ma wadda ma kika sani ko kika sanya take a ni dai wanda ka kika eh. auro a waje kan labarin sa mara cewa ta yadda ruwan mai aiki na akwai mai aiki akwai mai auren mai aiki na zo kan fada da ka fada eh. <laughs> eh eh bai taimaka wa madam ta zama madam a wadda mai aikin sosai wannan ayi shi ma ba so ɗaya ba so biyu ba ni kai na gano ce ma ba jiyau ba mm. Mm. mai aiki ce aka kawo gida mm. kai miji a shekana so <laughs> in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce bata iya ba na wannan mai aiki ba ta nufin salame ta eh ita ne mai aiki ita kuma mata gidan an yi hadan fada wa gida eh, ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya hmm. tana mata biyayya tana jin dadin zama da ita hmm. sai da ya kai mai aikin nan ta ce wance ita ce yau rabuwan mu ya zo ta ce me ya faru hmm. ta ce bari ki ji ta ce tana kuka ta ce ba zan taba cin amanar ki ba ta ce gashi gashi gashi gashi abin da mijin ke amma in kin ce ƙarya ne sai mata ta ce mijinta ba zai yi haka ba mhm. ta ce bari in baki shaida sai ta ɗauko wayarta sai ta yi flashin ɗin mai gida sai ta sa wayarta haske hello suwiti na ya aka yi na hajiya ta ce hajiya ba ta nan ta fita ke kadai ce ta dinde soyayya kaza kaza kaza kaza ta ce a daman na ce ƙudurin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to sai ce to yanzu matsala ɗaya za mu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan ba ne zan ja faɗa ne in na ja faɗa sai in kaɗa ta gida hmm? in ta tafi gida in gane ba daidai ba ne in ta tafi gida <laughs> barista ta tsorata ina faruwa ba tsorata ba ba ta tafi gida idan ta tafi gida sai in ja faɗa zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi oh. gida nan da wata kaza kafin na anyi ni kuma sai in lallaba lallaba sai in je in dawo da ita sai mu gurje sai in ba ta hakuri sai mu zo mu zauna mm. to sai ta ce kaga muna zumunci yace ke da Allah rabu da rabu da ita da wannan sai ta to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kafa ke san tana da waya tace abu zan taba sani <coughs> tana da waya ba yarinya ta kashe waya a gaban mata ina cin amana yana dawowa ya dawo yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wanki ta ce mhm. ai wanki ta tafi gida mhm. so bamu katse miki ba sai da sai da ya ce mata sai da ta ce mishi to yanzu kuɗin da za a siyayya turo mun zan je da iyayena da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki ya ce duk zai sa a yi mata oda ta ce a'a ba ni ya fi son san abin da raina ke so ita mai aiki ita mai aiki ya tura aka ya tura ta ce ya tura mata kuɗi maƙudan shi ya buɗe mata account yarinyar ya tura mata kuɗi don kuɗi masu yawa Yana cikin masu aikin ba. ba zama Masu kuke da mm, ƴaƴan kuma ana haka ke faruwa to kin ga magana a tsora in ma mijin ya eh, azabtar da yara har da ƴan kanana shekara takwas yaran za su ji tsoron da haka yaran in suka buɗe idanuwa idan in ya bude za ta dauka mm. su ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko kato budura ba ko karamar yarinya kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fi kwarewa da kika ganta wannan karamar yarinya da ke renawa to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci na kowa ne musamman ya mace mm. to iyaye da kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba mm. so ya kamata da iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mm. mu rike su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da da iyaye mm. dole akwai haƙin da zaka sauke mm. a matsayinka na uwa ko na uba za ka sauke to kaga baka sauke ba ka je ka ce ma Allah ne bar sa hukumanci kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child rights akwai haƙin ɗa akan iyaye akwai haƙin iyaye akan ɗa akwai haƙin ma ɗa akan jama'a akwai kuma haƙƙin su ma jama'a akan ɗa akwai haƙƙin ɗa akan hukuma akwai hmm. haƙƙin hukuma akan ɗa duk an an bayyana shi ɗaiɗai da ɗaiɗai hmm. abinda yaro ya kamata ya yi abinda iyaye su ma ƴaƴansu hmm. abinda hukuma ya kamata su ma ‘ya’ya yara ya kamata su ba su eh, education wato ilimi ilimi free kyauta kyauta a irin to duk komi yana nan Hmm. an bayyana a hukumance ka kowa ya yi aikin da aka sashi hmm. kowa ya yi abin da ya kamata to idan lallai ciwon ya mace na ya mace ne ashe ya dace mata su haɗa hannu domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɗabi'a. Yau dara ta ci gida domin kuwa kallabin mu ta mako abokiyar fama ce a fannin aikin jarida wadda ta samu jarin shiga wannan sana'ar da aikin lauya waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. sunana muna ya bakar ni ce mawallafiyar jaridan a tozali da kuma shugabar gidan talabijin wato na tozali tv an haife ni a maiduguri na girma a bauchi na yi makarantar firamare a bauchi na yi secondary ma a bauchi federal government girls college bauchi daga nan na tafi bayero university a yadda na karanta wato shari'a law kenan bayan haka sai na zo na yi nigerian law school a abuja na kuma yi service ina a ministry of justice a abuja daga nan sai na samu aiki a corporate affairs commission wani shekara kenan a ah, na samu aiki a corporate affairs commission december 2003 kuma december 2003 na gama service around the same time na gama service kenan na samu aiki ban wani daɗe a gida ba sai na samu aiki a corporate affairs commission ah, na yi aiki a corporate affairs commission na shekara hudu saboda daga 2003 zuwa 2007 i think uh, da yake december ne so in kika gani zaki ga kamar shekara hudu wajen towards the end of 2007 kuma sai na ajiye aikin gwamnati uh, na dan buɗe yar locan ba'ina wato limestone solicitors uh, na kuma fara magazin mujalla wato wanda aka aka zo aka santa da wato tozali magazin kenan to haka dai muka yi ta tafiya yau dai fara tozali magazin na kusan shekara goma sha shida kenan in kika duba daga 207 uh, ah, to date mm. ana maganin kusan shekara goma sha shida sha biyar sha shida haka ah, bayan tozali ina cikin yin tozali magazin kuma sai na samu wato ah, kamar wata mai ake cewa sabon fashion <laughs> <laughs> eh, sai na ga ato na yi da fayin mana sai na bude tozali tv a 2017 or thereabout 20 ba shekara biyar shida da suka wuce na fara tozali uh, a uh, tv mun fara shi as an online uh, tv channel daga nan muka hau star times platform daga plus star times platform muka hau canal plus muka hau dstv muka hau gotv to dai a yanzu dai ni ce shugabar gidan talabijin a wato na tozali tv in kuma da mujallar tozali magazin din tunda har yanzu ma muna mujallar sai dai yanzu mun koma online a saboda yanayi a yanzu akwai su instagram da mu ne kaɗai zaki buɗe magazin mu ga biki ki ga gayu ki ga mata ki ga discussion irin interview abubuwa iri iri yawa to amma yanzu kin kayan kawa na mata yauwa akwai social media akwai instagram akwai tiktok akwai ina yanda ake post mu ma dai muna da online version muna yin abin da muka saba yi amma dai a online magazine din sai dai idan mutum yana son a mai special edition wato na magazine din zamu iya buga masa amma dai yanzu mun fi karfi akan tv din tunda tv mu duk platform din da kake tunani a nigeria da Afirka baki ɗaya muna kai to yanzu muke da muke gudanar da al'amarin gidan talabijin wato na tozali tv mm. to dai wannan shine takaitacciyar tarihin aiki na makaranta da aiki ko biki siyasa ba eh to na dan taba siyasa ko zan ce muna dan taba siyasa ban dai taba fitowa wai na nemi takarar wata ofis ba amma dai na yi apc har ya kai da aka bani wato shugabar board chairman kenan wato na nigerian postal services um, ake kira menene na sada zumunta mm. eh, ma'aikatar sadarwa. na ƙasa na yi chairman ma'aikatar sadarwa na ƙasa a shekara shida yawwa na yi na shekara hudu sai aka sake min renewing tenure ina na ƙara shekara biyu sai aka yi sabon gwamnati da aka yi sabon gwamnati ta sauke duka board chairman a to nema abin sai ya shafe ni to je kuma a 2019 na taka rawa a siyasa da aka yi na gombe AAPC ah, ah, apc har lokacin da buhari ya je gombe ina cikin watan kwamiti wanda suka tarbi shugaban kasa da tarba ke cewa ko suka tarbi shugaban kasa cikin ji kuma har yanzu dai muna taka rawar siyasa a bayan fage ba dai na taba fitowa na ce bari nemi wani kujera ba amma dai muna muka ga mutane da suka cancanta mukan je mu mara musu baya ah, mukan ɗan taya su kamar su campaign a ah, mu faɗakar da mutane a su in dai sun cancanta yawa kuma ni yar apc ce har yanzu ah, ina apc to me ya ɗauki hankalinki kin samu horarwa a matsayinki na lauya mm-hmm. sai kuma kika koma eh, eh, eh, mawallafiya kuma kika koma aikin jarida har da buɗe gidan talabijin me ya ɗauki <laughs> hankalinki to kin san aka ce wai ko rayuwa kowa da yadda Allah ya tsara mai rayuwar shi shine dai babba amma kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida nakan nemi mamana tana karatu sosai mace ne mai son karatu so tana da magazin tana da newspapers tana da ba abin da bata da shi novels da waye to saboda tana da shi nakan saci hanya kullum in karanto su wanda ya kamata a ce na karanta a wannan shekarun da wanda bai kamata ba je zakan je na sato su na ɓoye su <laughs> na karanta su yawwa so ana jin tun kisan aka cewa turin gini turin zane akwai passion akwai kuma education abu ne guda biyu daban akwai abin da kai ka yana son shi akwai kuma abin da shi karatu ne kawai ka ɗauke shi to kin gani kamar lo a waje na karatu ne amma wai ra'ayi na abin da yake so ina son duk abin da ya shafi faɗakarwa wato na jarida da wani tv da wani waye yana burge ni ko ba haka ba tun ina karama abu ne wanda dama ke burge ni kuma to be candid ni a jami'i na ma application ina for mass communication na apply so da na je ni university na je neman admission akwai wani um, um, abokin babana a lokacin shi dokta ne a biyu ke dr musa badara sai ya ce min me yasa ba za ki karanta law ba babana ma dama shi ma ya ce me yasa ba za ki karanta law ba shi ma ya da je sai ya convince ina akan in ka karanta law za ka iya komai cewa in kika karanta law duk abin da kike so zaki iya zuwa ki yi ko ba gaskiya ba saboda professional course ne ya yace mass communication in kika karanta shi zaki mass communication amma ni ina ganin a nawa tunanin kike ki karanta professional course din da law in nan ba wai da sauki ake samun shi ba ke gashi kin samu cikin ruwan sanyi so kike ki karanta law to kin je yanda aka yi na karanta law ina son law in ma ba wai ba na son shi ba amma hankali na ya fi tafiya ta wajen wacin shi harka na sadarwa jarida ne wane ne wane ne wane shi yasa kika ga na yi magazin mujalla har shekara goma sha shida mujallan nan dai ba sauki yake da shi ba in dai ba wai din ina son shi ba in kuɗi nake nema gaskiya ba zan yi aikin jarida ba saboda ba kuɗi a ciki kuɗi a ciki amma dai tunda abin da kake so ni a rayuwa ina ga mutane su yi ringa kokari suna yin abin da zuciyarsu yake so saboda in kana abin da zuciyarka yake so duk da babu da akwai duk za ka yi haƙuri yawo duk abin da ya throwing at you za ka ɗauka because kana son abin ne za ka yi ta za ka yi ta kokari ka yi ta turawa sai ya kai lokaci matsayin da kake son ya kai tunda dai yanzu rayuwa dama mene a ce ka tashi kana da objective kana da purpose kana da abin da kake yi kuma ni abin da ke faranta min rai abin da nake yin nan duk da wahalallu da ke cikin shi abin da nake yi <laughs> don ina son shi ina son abin da nake ina son abin da nake shi yasa kika ga nake haƙuri nake ci gaba da turawa nake ganin me ake tura buzu wai me ake cewa mm. buzu <laughs> kai bango aha kika ga nake ta kokari nake ta ci saboda abin da raina yake so ne shi journalism matan shi sada zumunta sada sadarwa abu ne wanda ni ra'ayi na yana son shi shi yasa nake yin shi amma ni lawyer ce kuma har master's degree ma da na koma a law na yi master's degree na ban ji na yi <laughs> a wannan ba a mass communication amma na yi courses da yawa a Nigeria a turai duk a mass communication just in enhancing in watan uh, wato knowledge ina na mm. wannan kisan abin da baka sani ba lokacin da zaka shiga dama zaka nemi waɗanda suke da experience haka na fara da na fara da zan shiga sai da na nemi wayanda suke da experience a field din naje na same su suka bani shawara wa'in suka ce min kan nayi wa'in suka ce min ko ba kamar ni da na riga na ce zan yi so kan na yin bawai ya shigo kunne na bane dai an gaya min dai wahalun da ke cikin shi da koma da komai na ga dai na ji na gani na ce haka dai zan tafi shi tunda ina so kin gane ina sha'awan shi sosai na ringa turawa na ringa turawa har muka kai inda muka kai yanzu alhamdulillah mun kai wani me ake cewa matsayi matsayi kuma banda ma mun kai wani matsayin har yanzu muna da watan we have kaman bigger dreams for the channel muna da wannan babba wai mun kai ma wani matsayi amma har yanzu ba mu kai inda muke so mu kai ba mm. saboda inda muke so mu kai ba shi da iyaka mm. eh kaman dai mu zama dai CNN haka yawwa eh, a ta duniya dai mm. a san mu ko ina a duniya aiki business in ka fara shi zaka ta expanding ne har ya ta girma har ya girma har ya fika ya girma ya fi komai ya wuce Najeriya ya wuce Afirka ya shiga duniya shine business kin shiga wannan harkar kamar business ne kenan eh to inda na ce kin ce ba kuɗi a ciki eh ba kuɗi cewa ne a harkar jarida ba kuɗi generally ba wai na ce ba wai kuɗi absolute ba kuɗi ba ne kin gane kamar yanzu a baki ne sana'o'i guda biyu akwai wanda idan kika yi shi yanzu yanzu nan zaki kuɗi akwai wanda kuma sai kin jure kin jure kin jure kin jure kin jure zaki kuɗi time inda zaki saka ki kuɗi a wannan ba shi ne ta inda zaki saki kuɗi a harkan jarida ba. To madalla ba iyakarta nan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ci gaban da manaja mai maimuna ta samu a wannan fannin. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta. da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya